mai tambaya na farko yana tambaya dangane da hukuncin shan taba an yi mun wannan tambaya duk kuma amsa ɗaya nake bayarwa hukuncin shan taba haramun ne bisa ga zancen da shine fi inganci domin bincike da ya nuna cewa taba tana cutarwa to dukkan abin da ke cutar da hankalin ɗan adam ko lakar jikinsa haramun ne cikin addinin musulunci kuma duk abin da zai cutar da hankali ko ya cutar da jiki to yana amsa sunan khabith ubangiji ce qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith kace da su al-khabith wato abin da yake datti ko guba ba yanda za a yi daidai da abin da yake at-tayyib daddadan abu kyakkyawa ba za su zama daidai ba walau a'jabaka kasratul khabith ko da kuwa yawan alkhabith din ya burge ka ko da yawan gubar ya burge ka ko da amfani da ake samu na duniya a cikin wannan dattin ya burge ka ba dai zai zama daidai ba da abin da yake halal ubangiji ta'ala kuma ya siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin attaura da linjila da cewa abin da zai zo ya yayi shine ya halatta wa mutane at-tayyibat ya kuma haramta musu al-khaba'ith wanda al-khaba'ith jam'i ne na khabith yajidunahu maktuban inda fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim wannan ita ce siffar annabi sallallahu a cikin at da injila umarni da kyakkyawa hani daga mummuna halattawa mutane dukan daddadan abu wajen ci wajen sha shine duk abin da baya cutar da hankali baya cutar da lakar jiki da kuma haramta wa mutane dukkan mummunan abu ta wajen ci ko sha shine duk abin da zai cutar da hankalin dan adam ko kuma ya cutar da wato ainihin lakar jikinsa ya zama khabi yanzu an haramta mushi dan yana cutar da lakar jiki to haka kuma taba tana cutar da lakar jiki wannan ijma'i ne cewa taba tana cutarwa da haka ba shi halatta cinikayyarta ba shi halatta kuma shanta duk mai sayar da taba to yana sayar da guba wa mutane yana taimakawa wajen lalata al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fataucinta da sai da ita duk bai halatta ba da haka ko da kasashen turai suka haramta shanta suka haramta fataucinta waɗanda ma suke da'awar yancin ɗan adam suna ganin idan suka ce sun haramta kamar sun shiga cikin haƙƙin ɗan adam sai suka sanya haraji matsananci da kamfanonin taba ta yadda ba za su iya biya ba dan dai su hana mutanen su shan taba kuma yanzu dan Allah ko da ƙarfe mashin na hawa ko mota zaman lafiyar ta shine fitar da hayaki to kai kuma sai ka zuki hayaki <laughs> ya zaka ka zauna lafiya Allah ya tsare mu wannan yana tambaya dangane da kallon mace ajanabiya idan an ce mace ajanabiya ita ce matar da ba matarka ta aure ba ba kuma muharramarka ba muharrama ita ce wadda shari'a ta haramta maka ka aura kamar yarka kanwarka mahaifiyarka kanwar mahaifiyarka kanwar mahaifinka yarka ta cikinka yar ɗanka jika kenan waɗannan su ne maharin minan nisa kallon waɗannan ba laifi bane amma wadda take ba wannan ba to su ne ake kira al-ajnabiyat matar da take ajnabiya kallanta menene hukuncin sa shin kaba'ira ne daga cikin ka irin dhunub a'a kallon mace ajnabiya haramun ne da nassin alkur'ani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un ka ce wa mummune su rintsa idanunsu ma'ana su daina kallon matan da ba nasu ba kallo na sha'awa wannan kallon ya shafi kallo a fili fizikali ga kagata ya shafi kallo ko da a talabijin ne ya shafi kallo ko da a cikin majalla ta fitsara irin mujallu na fitsara ya shafi kallo kowane iri in dai mutum ya kalli mace ajanabiya da nufin sha'awa to haramun ne kuma titi ne daga cikin tituna da ke kai mutum zuwa ga zina idan mutum ya daure sai ubangiji ta Allah ya hakurkurtar da zuciyarsa amma matukar kullun zaka bude idan ka kalla to sai kaga wadda shedan zai kawata maka cewa ta fi matarka ta gida kyau ko da ko matarka ta gida ta fi ta kyau da haka sai mutum ya hakura ya roki ubangiji ta ta'ala taimako da agaji ta yadda zai daina kallace kallace Allah tsare mu wannan yana cewa ya halatta mace ta yi amfani da maganin da zai dakatar da jinin al'ada lokacin da ramadana ya zo don ta samu ta yi azumi ba tare da tasha ko ɗaya ba ita ma wannan tambayar na sha amsa ta da maganganun da malamai ke yi cewa ya halatta amma da sharaɗin cewa maganin ya dace da jikinta baya da wani side effect da zai haifar mata baya da wata matsala da zai haifar mata domin galibin waɗannan magunguna da mace za ta yi amfani da su ko don su jawo al'ada kafin lokaci ko kuma su hana al'ada zuwa idan lokaci ya yi suna da side effect nasu wanda suke haifarwa mata to idan kin samu gwaji da shawara daga likita kwararre cewa maganin ba zai cutar da ke ba to ya halatta ke amfani da shi ya rage kuma abu na biyu shine idan kina da miji kuma sai kin nemi izinin mijinki akan haka tunda zuwan al'ada ko rashin zuwanta yana da alaka da samun damar ɗaukan ciki ko rashin samun damar ɗaukan ciki yana da alaka da saduwa ko rashin saduwa da mace dan idan al'ada ta zo ba saduwa da ita idan ko bata zo ba kuma akwai halaccin saduwa kenan to kin ga in zaki jawo ta shi kuma daidai lokacin da yana sha'awar ki idan amfanin ki jawo al'ada ki haramta masa kanki to amma idan baki da miji to shikenan wannan da kin sami shawarar likita kwararre cewa zaki iya amfani da shi shikenan zaki iya amfani da maganin baki bukatan kuma neman izinin wani tunda baki da miji wannan shi kuma yana da dan uwa yana zaune a Chadi yana noma kuma yana yin noma da yawa sai yake cewa dan uwan nasa da Allah ka rika aiko min da zakka mana mai duguri ne da nake caji sai ce a'a in dai zaka zo caji lokacin kaka to zan baka zakka to yake cewa ya halatta yayi tafiya kawai je caji ya zauna lokacin da kaka yayi dan ya karbo zakka in dai kai mabukaci ne ya halatta idan ka je zai baka don yanzu shi ya fitar da zakka ya bayar da ita a inda ya noma kai ne ka je wajen duk da cewa malamai suna cewa ya halatta mutum ya ɗauki zakka daga garin da yake kai wani gari in akwai bukata a garin wadda ta tsara ta garin da yake ciki kai ne kake kasuwancinka a maiduguri kuma kana da dangi a wani gari da ba maiduguri ba bukatar da ake da ita da talauci na can ya tsara nan ya halatta ka ɗauki zakka daga nan gudun ka kai can garin idan kuwa can akwai mabukata nan akwai mabukata to ya halatta ka kasa kashi biyu wani kaso ka bayar a nan wani kaso ka bayar a can dan zai iya wa kana zauna a Maiduguri yan uwanka suna Fataskum suna da Maturu danginka suna wani gari da ba nan ba zakka kuma zaka iya basu a ciki to ba za ka ce bari ka dauka gaba ɗaya ka kai garin ku ba dan kai dan can garin ne ko ba za ka ce gaba ɗaya ka raba a nan wurin ba sai ka raba kamar biyu bisa uku ka bayar da ita a nan ɗaya bisa uku ka kai can gurin babu laifi wannan yana magana akan kiyamul laili da yayi tsakanin shi da matarsa a gida da ya je masallaci yayi cikin jami'i wanne ya fulada ku gane sallan nafila a ɗaki hukuncinta daban ko kuma mu ce sallan nafila a cikin watan ramadan hukuncinta daban da wajen ramadan yanzu a wani wata da ba ramadan ba ka yi sallan nafila a cikin ɗakin ka shi ya fulada sama da ka je masallaci ka yi sallan nafila ko da masallacin masallacin annabi ne da ke madina ko da masallacin makka ne na ka'aba ka yi ta a cikin gida ya fi dan hadisin bukhari da ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan sannan kuma wani hadisin manzo Allah ce khairu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba wato ku sanya wani kaso na sallolinku a cikin dakunan kar ku rike dakunan ku kamar makabarta yadda ba a sallah a makabarta kuma ba ku yin sallar nafila a cikin ɗakunanku. ku ma'ana ku raya ɗakunanku da sallolin nafila to wannan ana magana a wajen ramadan amma a cikin ramadan kuma salatu tarawihi ka yi ta a masallaci ya fi lada sama da ka yi ta a gida kai da matarka kun ga akwai bambanci wanda ya kalli waɗancan hadisai da suke magana akan umumin nafil fil buyut sai ya ɗauka cewa ya shafi hatta salatu tarawihi ko qiyamul layl cikin ramadan wanda salatu tarawih cikin ramadan wata sunna ce mai zaman kanta a yi ta tare da liman a masallaci manzo Allah ya yi ta hasso uku a karo na hudu bai fito ba abin da sa bai fito ba kuma ya ce da mutane na ji tsoron kada in fito a wajabta muku kuma in an wajabta muku ba za ku iya ba sahabbansa sun zo sun rayar da wannan suna suna yi tare da mutane ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace man qama ma al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya tsaya tare da liman a masallaci bai tafi ya bar liman ba har sai da liman ya sallamar karshe to za a rubuta masa kamar ya kwana yana sallah to kaga wannan ita ce falalar ka yi salatu tarawih ko qiyamul layl a masallaci tare da liman ya ka kai a gida kai kadai wannan kuma yana cewa dangane da duka da mala'iku suka yi wa kafirai da aka ba mu labari a jiya yadribuna wujuhahum wa adbarahum shin wannan yake banci kafiran da suka je yakin badar ne kadai kowa ya shafi kowa da kowa cikin kafirai wannan tambaya ce mai muhimmanci ya shafi kowa da kowa cikin kafirai duk wani kafiri idan mutuwa ta zo masa sai mala'iku sun yi masa duka su rika dukan fuskarsa kuma suna dukan mazaunansa yadribuna wujuhahum wa adbarahum wannan shine umumin da za mu fahimta cikin ayar da ke cikin suratu muhammad an gane ku Allah ce a fala tadabbarun alqur'ana mu ala qulubin aqfaluha sai sai innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم fa kaifa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah an faɗi laifuka aka ce dun mai wannan laifin idan mala'iku sun zo za su idan mutuwa ta zo mala'iku za su zo su dake shi a fuska da da mazaunansa kun gane ai na farko zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd sun ce da kafirai za mu yi muku biyayya a cikin wani sashi na al'amarin da kuka zo da shi ko da ya ci karo da addini za mu yi muku biyayya kai. ubangiji ta'ala ce wallahu ya'lamu israrahum sai ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sannan aka sake cewa a ƙarshe zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah abin da yasa mala'iku za su dake su a fuska da baya lokacin da suka zo mutuwa ittaba'u ma askata Allah sun bi abin da ya fusatar da Allah an gane ko wa karihu ridwanahu sun ki su yi aikin da zai sa su sami yardar Allah to abin da ke fusatar da Allah kuma shine jingina masa ta waya. ko ka ce yana da ɗa ko ka ce yana da mace ko ka ce yana da abokin tarayya wannan yana fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun kisa su nemi yardar Allah abinda ke tabbatarwa da dan adam yarda Allah shine mai imani da aiki na gari an gane ku innal ladzina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum saboda mai al-iman wal amal salih sai zanto radiyallahu anhum wa radu an to kaga annan gurin sun ki su yi abin da Allah zai yarda da su sai suka yi abin da Allah bai yarda da shi ba shine kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr to wannan sai ya nuna umumin ayar na nuna dukkan mutumin da ya mutu babu imani akwai yiwuwar wannan ukuba ta same shi a lokacin mutuwarsa to sai dai kuma ku sani wannan ukuba ta lokacin mutuwa amrun ghaibi al'amari ne na gaibu ko da kana jiyar kafiri a asibiti har aka zare ransa karka je ka zare ido kana kana ne ka ga mala'iku sun zo da kulaki ba za ka gansu ba al'amari ne na gaibu ba za ka iya gani ba in ni'ima ake wa mutum ba za ka iya gani ba in ma uquba ce ba za ka iya gani ba al'amari ne na gaibu Allah ne ya san yaya abin yake faruwa kai dan adam ya shallake yadda zaka hararo ko ka tsinkayo don haka azabar da ke cikin kabari manzo Allah ce ba dan kar ku rinka binne mutane ba da nan roki Allah ya nuna muku irin azabar da ake wa mutane a kabari in sun yi laifi yace amma inda zan roki Allah ya nuna muku wannan to da za ku daina binne yan uwanku idan sun mutu dan gudun kar ku binne su a yi musu azaba to kaga al'amari ne na gaibu da haka duk lokacin da aka zo zare rai dan adam ya fita daga al'alamud dunyawi ya koma al'alamul barzakhi daga nan gurin kuma al'alamar ukhrawi zai biyo baya abinda duke faruwa a wajen mutum baya iya gani da haka Allah ce falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yaya abu zai faru lokacin da aka zaro rai har rai ya zo makogaro wa antum hina idhin tanzurun ko a lokacin kuna kallo kuna kallon wa kuna kallon mamaci wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusa da shi sama da ku ma'ana jakadun Allah su ne mala'iku suna kusa da shi sama da ku walakin la tubsirun sai dai ba ku iya gani ashe kaga idan azaba ce ba za ka iya gani ba in ma ni'ima ce ba za ka iya gani ba al'amari ne na gaibu don haka ya shallake yadda za ka abin nan sai dai ka tsaya a inda nassoshi na shari'a suka dakatar da kai ina fata an fahimta wannan kuma yana cewa da Allah ka ja hankalin waɗansu daga cikin iyaye wanda da sun ga ɗansu yana riko da addini ya tsayar da gemu ya gadarta wandansa sai su ce sun kore shi daga gida har sai ya aske gemunsa ko kuma in ya saki wandansa ya ja ƙasa da dai sauransu a hakikanin gaskiya tsayar da gemu sunna ce cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya ce ku cika gemu ku gazarta gashin baki wato gashin baki ba a aske shi gaba ɗaya rage tsawonsa ake gemu kuma cika shi ake yi manzo Allah ne ya ce haka kuma ba a bada waɗansu shekaru ba cewa sai mutum ya kai haka zai tsayar da gemu da zaran gemu ya fito to shekarun sa sun yi kenan kuma halittar wani ta sha banda wani sai ga dan shekara 40 fuska sa babu komai ba kuma aske wake ba sai ga dan shekara 22 kuma gashi da gemu cikakke baiwa ce daga ubangiji sai ya yi sujjar shukuri ya gode wa Allah da ya bashi gemu ya zanto yana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata sifa cikin sifofinsa to da haka ya kamata iyaye su lura da wannan sannan kuma su kansu tufafi su ja kasa haramun ne da nassan hadisi cikin bukari mataki biyu ne ko dai tufafi ya ja kasa dan girman kai mai irin wannan Allah ba zai kalle shi ba manzo Allah ce man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba wannan hadisi ne cikin sahih bukhari na biyu shine tufafi ya wuce kasa da idan sawu amma bai ja kasa ba to wannan haramun ne bai kai wancan na farko girman laifi ba wannan manzo Allah ce ma asfala min al-izari tahta al-ka'bayn fa finnar duk abin da ya kasa da idan sawu na tufafin da namiji to yana cikin wuta wannan shine razari da firgici da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da haka ya zama dole ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ake shugabanta kowanne ya kiyaye sunnar annabi wajen tufafi su mata ne aka ce su saki tufafin su mazaje kuma aka ce su dage nasu amma a yau sai mazaje suka saki mata kuma suka dage kaga na allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu dan haka sakin tufafi kasa idan idan namiji yayi wato yayi kamanceceniya da mata wanda ya hadawa ya zo ya hada wadannan yayi kamanceceniya da mata kenan an gane ko wanda kuma ne da mata bai halatta ba don haka ya kamata a kiyaye kawai abin da yake bukatar faɗakarwa su kuma bangaren waɗansu daga cikin matasa shine lokacin da Allah ya baka fahimtar addini ka gane sunnar annabi kana kokarin bi to sai ka ɗauka kowa halakakke ne sai kai kaɗai lokacin da zaka mu'amalanci mahaifanka sai ya zanto kana musu mummunar mu'amala da kaushin mu'amala ba magana bai daɗi ba kyakkyawan mu'amala babu biyayya babu ba su girma da mutunci wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta ka ba su to wannan sai ta sa su muna na zaton cewa gemun da ka tsayar ne yasa kai wannan tufafin da ka dage ne ya koya maka rashin kunya to shi kuma wannan daban wannan rashin fahimtar ka da addini sai ta jawo maka haka karamin sani kukumi da ake cewa shine ya jawo maka haka lokacin da Allah ya ganar da kai wata sunna kana bi ba dabara ka bace ba gaman katar ne sai ka zama mai tawazu mai godiya ga Allah bisa ga haka in ka ga wani ba akan hakan ba sai ka kokari yaya za ka yi shi kuma ya zama hakan sannan kai ba da karfi aka kama ka aka tursasa ka sai ka yi hakan ba dan me za ka tursasa wani shi kuma sai ya haka da karfi kai ba rana ɗaya ka zama hakan ba a hankali a hankali ka zama hakan dan me kake son kuma wani shi ma sai ya zama haka rana ɗaya kafin kiftawar ido ba zai yiwu ba wannan ba ita ce sunnar Allah ba a ban kasa to saboda haka dai duk wanda ubangiji ta Allah ya wa gaman ka tare ke riko da addini mace ta yi hijabi namiji ya tsayar da gemu to kare rika kallon sauran a matsayin kafare ko waɗanda kawai yan wuta ne su a'a yi wa Allah godiya da shi ya zama hakan kuma ya rika kokari ta hanyar kira da wazantarwa da kyakkyawar mu'amala ya zai ya jawo su su masu zama yadda ya zama idan ke mace ce ya zaki ki jawo sauran su masu zanto suna sa hijabi wannan shine wajibin da yake kan matasa wato ainihin waɗanda suka fahimci gaskiya magana ta ƙarshe wannan mata ne suka rubuto cewa ya kamata a ja hankalin gwamnati dangane da mashaya ta yi yawa a cikin wannan gari haka ne <laughs> ma'ana kun shaida kenan suka ce mashaya ta yi yawa a cikin wannan gari da shaye-shaye na kayan baye wanda yake taimakawa wajen lalata 'ya'yanmu ko mun yi kokarin mu ba su tarbiyya ta gari ƙarshe sai su je su zama 'yan shaye-shaye a kan titi har hatta a cikin wannan wata na azumi mai alfarma eh, to wannan ka abu ne mai hadari kwarai da gaske ina ga wajibi ne ga gwamnati ko ta nan jihar ko ta sauran dukkan jihohi da suke da rinjayen musulmi su samar da dokoki da za su hana yaduwar kayan maye idan sun yi hakan ba su kare dokar kasa ba sannan kuma sun bi doka ta ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala wajibinsu ne su yi haka domin yaduwar kayan maye kwaya tabar wiwi da sauran kayan maye irin su koke